Dandalin zai kasance na farko a Najeriya kuma na biyu a nahiyar Afirka wanda zai rika karban bakin shirya fina-finai daga kowace kusurwa na duniya. Ga kuma yadda hiranmu ta kasance da Ismaila na Abba kalla. Wato duk inda yake a duniya yana bunƙasa ita wannan masana'antar sannan kuma yana kawo mata wato wa garin da ita shi kanta masana'antar sanayya da shauran waɗanda suke yin irin waɗannan sana'o'i a duniya sannan kuma wannan katafaren abu da za a yi shine na biyu a afirka daga na south africa sai na nan kano sannan bayan wannan zai ƙara sawa a dinga fitar da fina-finai irin na al'adu irin na komai tun da stage ne kamar stage ne da haka duk an samar da abubuwan da ake so za a yi idan kana so ka yi fim na shekara 100 to wannan fim village din zai baka wannan yanayin da zaka je kai wannan abin nan din kenan ma iya cewa gari guda aka shata za a yi wannan abu sosai ma kuwa a ina kenan a nan kofa wato bvg local government kenan to idan aka shaci wajen za a yi gine-gine ne ko ko za a bar shi fili ne idan mai fim zai fim shi zai tsara yadda yake a ai gine-gine za a yi a wurin wannan gine-ginen dama su ne ake kira ifin billet din saboda su za su samar da abubuwan da ake nema na studios din da ake nema da abubuwan da ake yi wanda zai bayar da wannan wato yanayi na irin fim din da kake so ka shutin kuma wannan abun ba wai kawai za a yi wa mutanen Kano bane ko 'yan Najeriya mutumin da da yake hollywood zai iya zuwa nan ya zo ya mutumin da yake bollywood zai iya zuwa ya zo ya yi a wannan film village nan da haka kenan abu ne farfada wanda zai kawo wato wa arziki kuma zai kawo ƙara zabura ga su kansu masu waɗanda suke sana'ar na gida sannan kuma zai ƙara basu sanayya da gugayya da shauran masu harkar fina-finai na duniya baki daya muna zancen kamar naira nawa za a kashe a wannan to a yanzu dai abin da muke tunani ma aka kididdigi za a yi za a kashe kusan sama da biliyan uku a wannan wajen kwarai kuwa sannan kuma za a ɗauki abin ne wato rukuni rukuni ba wai yanzu za a zo a dankara wannan biliyan uku din ba za a ɗauki abin kamar faces ne yanzu za a yi face one daga face one za a tafi two haka har ya abin nan saboda abu ne da ka kira shi gari don haka abu ne za a ɗauka ana yin shi a hankali har a zo a cimma burin abin da ake so a yi kuma shekara nawa za a kwasa kafa a kammala wannan dandali eh to abinda dai muke sa rai cikin tun da wannan gwamnati ta kawo insha Allah da yanda za a yi kafin ita wannan gwamnatin ta fita da kyakkyawan zato da abin nan za a ga cewa an gama wannan abu da izinin Allah ita gwamnati tarayya ita kadai ce take yi ko da haɗin gwiwa wani da haɗin gwiwar gwamnatin jihar kano saboda gwamnatin jihar kano ita ce ta bayar da giran da za a yi wannan abin nan ɗin ta hannun shi ɗan majalisa mai wakiltar kiru da bebeji wanda Alumino Kofa don haka ya yi rawar gani da ya kokari ya ga cewa an kawo wannan abun saboda dandazan matasa ne da za su samu abin yi wanda za su samu abubuwan da zai zama kyautata rayuwarsu da kuma abubuwan su da ma mutanen da ba sa yin fim za a iya samar da mutum sama da miliyan saboda mutum dubu goma da za su samu aiki kai tsaye a wannan wajen mutum ga ko ba karamin waje ne da ya kamata dama a yi ganin cewa wannan abu ne da ya kawo katafari da zai zama na arziki da kuma ci gaban jihar Kano wannan dandali shi zai kawo kuɗin shiga sosai ai zai kawo kuɗin shiga sannan bayan ma bayan zai kawo kuɗin shiga kuma nake gina miki zai zama wato yana jan hankali wajen wato yawon bude idanu saboda idan masu yin harakar fim da wanda suke abin nan idan suka zo za su tafi su je su ga irin wayannan wuraren da shauransu inda akwai hotel a wurin da shauransu wanda mutane za su za a zauna idan mutum ya zo ko zai hutu ko zai wani aiki da shauransu wanda hotel sai da me da me za a samu abin da yake kin ga za ka samu police station a wajen za ka samu asibiti za ka samu tunda aka ce gari duk abin da gari yake yake nema to wannan wajen yana neman sa kuma yana da shi kuma yana cikin tsarin da ake so a yi koya wannan dandali zai amfani 'yan harkar fim mun zanta da wasu daga cikin su mandori fim village an dade ana mafarkinsa ɗaya daga cikin amfanin sa shine a tattara ainihin ma'abuta wannan sana'a guri guda domin abin ya daraja saboda ba a kan titi ko a kwararo ake yin fim ba kuma akwai abin da ake kira copyright law ba yadda za a yi kaje ka dauki ginin wani mutum ko wani mutum yana tafiya kan keke ko babur ko mota ka dauki hotonsa kana shooting film eh, na sani mawazu amfana kuwa ai wannan ba a ma faɗa saboda duk wani mai harka irin wannan ta shirya fina-finai ba abin da yake so a duniya illa duk abin da zai na a ce kayayyakin da yake bukata da yanayin da yake bukata za a iya yin su sunana balaraba ramatu yakubu ni marubuciya ce kuma fim producer ce um, wannan guri da ake ta kwaɗayin gina mana batun yanzu ba kuma har ana nuna mana tasawirar gurin to muna addu'a muna fatan ubangiji allah ya sa a yi damu mu marubuta kuma yan zamanto daga baya kuma ya zo ya zama cewar ba namu ba ne ko ba damu mu aka yi ba ko ba mu ma san abin da aka gina ba so muna addu'a ya zama yanda aka ce ya zama haka ne alhamdulillah sunana hawa maina ah, wannan abu alhamdulillah idan har aka yi yadda aka faɗa za a yi a domin ƙasashen duniya da yawa sun ma yi nisa a wannan al'amari mu yanzu muke yanzu ake ma tunanin za a yi to in Allah ya sa aka yi gaske magana ba karamin taimako zai yi ga mu masu fim din ita kanta gwamnatin za ta amfana da shi suna na Libabatu Madaki gaskiya mun yi farin ciki kuma mun yi murna da wannan dandali da za a yi mana sai dai muna roƙon Allah ubangiji ya sa kar a yi halin namu na kashin dankali ba ba kan karami Allah ya sa kowa ya mora. Fatan dandalin VOA dai wannan dandali ya amfani waɗanda aka yi domin su. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.